السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن uwa na da mana akwai السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tare da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibada da muka yi inda muka yi kure kuma Allah ya gafarta mana Allah isa aljanna ta zama komar mu yan uwa yau muka kalli hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun nas annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'matani akwai wasu ni'imomi guda biyu maghbunun fihi ma kathirun nas ana yi wa mutane da yawa kafin ga a cikinsu ma'anar kafin ga shine mutum yayi fargar jaji sai abin ya wuce sannan ya ringa cewa ina ma na yi kamar an tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam waɗannan ni'imomi ne waɗannan guda biyu sai ce as-sihhatu wal faragh ce as-sihhatu lafiya wal faragh da dama damar da mutum ya samu ta yayi wani abu to waɗannan abubuwa guda biyu ni'ima ce ni'imar lafiya da kuma ni'ima ta damar yin abu ta da yawan mutane lokacin da suke da lafiya ba su yin amfani da dama ko ni'ima da suka samu ta lafiya wajen yin abin da ya kamata sai lokacin ya ƙure rashin lafiya ta zo sannan mutum ya ringa cewa da lokacin da ina da lafiya ne da na yi kaza da lokacin da ina da lafiya ne da na yi kaza da lokacin da ina da lafiya ne da na yi kaza yanzu kuma babu lafiya ba zai iya yi ba kuma lokacin da yake da lafiya bai yi ba ballantana yanzu dalilin rashin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da rubuta masa ladan abin da ya kasance ina yi lokacin da yake da lafiya ko kuma idan abu ne na rayuwar duniya lokacin da yake da lafiya ya yi amfani da lafiyarsa ya tattali abin da zai yi amfani da shi saboda dalilin rashin lafiya ko lokacin rashin lafiya tunda idan lokacin da kake da lafiya kai baka yi rashin lafiya ba a lokacin da baka da lafiya kaga wani ba shi da eh, eh, kake da lafiya kaga wani ba da lafiya yanzu haka har kai kaje ka duba shi yanzu haka kaji ba shi da lafiya amma baka yi amfani da lafiyarka da kuma dama da ka samu ta ka iya zuwa ka duba shi ba baka je ka duba shi yanzu haka har in kai ka faɗi ba ka lafiya izo duba ka sai ka ringa jin kunya lokacin da ba shi da lafiya kai baka je ka duba shi ba da haka wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa mu hamsan qabla khams karibaci abubuwa guda biyar gabanin abubuwa guda biya daga cikinsu sai ice wasu hataka qabla sakamik karibaci lokacin lafiyarka gabanin lokacin rashin lafiyarka don duk lafiya da kuka ganta akwai rashin ta a tare da da haka ne Allah subhanahu wata'ala akan harshen annabi Ibrahim alaihi lokacin da yake tattauna da mutanensa kamar yadda Allah ya labarta mana sura ta 26 surar shu'ara da suka nemi su fita wajen bautar gumaka sai ce inni saqim ita ni mai rashin lafiya ba wai ina nufin yanzu ne ba shi da lafiya ba a'a zai iya rashin lafiya at any given time a kowane lokaci fi fi kulli waqtin mumkin duk lokacin da Allah ya gada dama zai iya rashin lafiya dan haka karibaci wannan lafiyar da ka samu a halin yanzu gabanin lokacin da baka da lafiya to Allah yana da wani ihsani da yake mutum in yana da lafiya sai yi amfani da lafiyarsa ribaci lokacin lafiyarsa idan abu ne da yake na ibada to Allah subhanahu wata'ala in ya jarrabe shi da rashin lafiya ya kasa yin wannan ibadar sai Allah subhanahu wata'ala ya rubuta masa ladan wannan ibada kamar lokacin da yake yinta wanda lokacin da yake da lafiya baya yi Allah subhanahu wata'ala ba zai rubuta masa wannan ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin da ya gaba sai ce wa faragaka qabla shughlik kai amfani da damar da ka samu space din da ka samu tazarar da ka samu ta rayuwa gabanin lokacin da zaka shagaltu a shagaltar da kai gabiran wannan lokacin ka rasa lokacin ma da za ka yi abu yanwa masu albarka dukkaninmu haka muke rayuwa yanzu waɗannan yaran da suke gabanmu ƙannanmu da wasu ma daga cikinsu sun kai mu ce 'ya'yanmu mun wuce irin matakin da suka wuce a lokacin da muna kamar su ana yi mana irin abin da ake musu yanzu mu ne muke yi musu a lokacin da muna kamar su muna da rarar lokaci yanzu shagulgula sun zo sun cika lokutan rayuwarmu ta yadda dole sai dai ka tsara zan yi kaza lokaci kaza zan yi kaza lokaci kaza gabanin ka gama wannan da ka tsara gabanin wancan lokacin lokacin ya ƙure maka yanzu ka sai ka yi shiftin sai ka tura gaba saboda ne saboda shagulgula sun zo sun yi wa mutane yawa al'amura sun zo sun yi yawa to ana cikin wannan ne kwatsan ma sai a faɗa mutu da haka a wancan hadisin da na kawo na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kare bace abubuwa biyar gabanin abubuwa guda biyar sai yace hayataka qabla mautik kare bace rayuwarka gabanin mutuwarka saboda mutuwa yan uwa masu albarka hakika ce da kowa da kowa ya yarda da ita duk wani abu mai rai wanda busa masa rai aka yi saka masa rai aka yi ya yarda zai mutu ba sai mutum ba kawai a mutane ba sai musulmai ba kawai a'a duk wani ɗan adam ya yarda zai mutu imanin da mutuwar ne yake shan bamban daga mutum zuwa mutum amma mutuwa kowa ya yadda zai mutu dalili ya daga kansa ga ina kakansa na biyar in Allah ya masa baiwa shi ina nan mahaifinsa ina nan kakansa ina nan kakan mahaifinsa ina nan kakan kakansa ina nan to ina kakan kakan kakansa ina ina wannan tsorin shine ba sami irinsa ba a duniya amma ɗori ɗa ina nan mahaifinsa ina nan kakansa ina nan kakan mahaifinsa ina nan wannan an samu akwai waɗansu mutane da Allah yi musu baiwa suka samu kansa irin wannan yanayin akwai wani mutum da Allah ya arzurta shi rayuwa kusan shekara ɗari da da bakwai a duniya bai shekara da mutuwa ba to shi jikan jikansa ya gan shi jikan jikansa ma'ana to kaga shi wannan jikan jikan kaga ya ga mahaifinsa ya ga kakansa ya ga mahaifin wato kakan mahaifinsa ya kuma ga kakan kakansa kaga ya samu hawa nawa hawa hudu to sai ne a tsora ai gaba ina ya gano na biyar kenan kuwa zai mutu illa matsala ita ce kamar yadda wani malami yake faɗa ma ra'aitu haqiqatan ashbaha bi shakki min al-maut yace ban ga abin da yake tabbas bane amma ya fi kama da shakka fiye da mutuwa ayyukan mutane da yawa baya nuna sun yadda za su mutu ko kuma suna ganin cewa akwai wata ittifaqiyya yarjejeniya tsakaninsu da Allah lokaci kaza za su mutu ba sa jin cewa mutuwa tana iya zuwa a kowane irin lokaci saboda suna tunanin suna da ƙarfi suna da lafiya suna da dukiya suna da dama suna da kaza suna da kaza saboda haka sai su ta yin abubuwa kamar ba sa tunanin ma za su mutu tare cewa a birnin ƙoƙon zuciyarsu sun yadda cewa za su mutu shi ne annabi a wannan hadisin sai ce ka ribacin rayuwarka gabanin mutuwarka saboda tabbas kasan san za ka mutu to idan mutum ya ribaci lokacin rayuwa kamar inda in gabata idan mutum ya ina aikin kirki lokacin da yake da lafiya to idan ya rashin lafiya Allah zai ci gaba da rubuta masa lada to haka nan in ya yi amfani da lokacin rayuwa ya yi ayyukan da suka kamata waɗanda sun shafi ayyuka masu wanzuwa a bayansa zai zamanto wannan aikin yana bin sa kenan shi har yanzu ina nan a raye zai zamanto har yanzu ina nan a raye da aka wanda ya mutu mutuwar shahada saboda irin aiki da yi wa Allah irin tafiya da yi da rayuwarsa Allah subhanahu wata'ala sai wanzar da rayuwarsa har a bayansa yanwa masu albarka a wannan hadisin na biyu da muka kawo dama mun ji annabi ya ce wa sai hataka qabla sakamik sai yace kuma wa fara wa ginaka qabla fakarik ka ribaci wadatarka gabanin lokacin talauci lokacin talauci ina nan tafi ikan zo hissan ikan zo ma'anan ma'anar hissan a aikace mutum nawa ka sani an ce da tsohon mai kuɗi ne ce kai dawa na yayi kuɗi ana faɗa ko ba a faɗa amma yanzu ba shi da shi kenan in aka ce da yana da ma'ana yanzu ba ya da to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ribaci wadatarka gabanin talaucinka ma'ana ko dai talauci na zahiri na hakika da mutum yana da abin zo ya rasa ko kuma talauci na ma'ana me talauci na ma'ana shi ba ganin sa ake ba a nan a zahiri a ido amma kuma talauci ne kuma shi ne ma talauci na hakika ta yaya yake kasancewa mutum Allah I bashi dukiya I bashi kuɗi ibashi bashi wadata I bashi arziki amma ya ƙi gabatarwa da kansa ayyukan da ya kamata ya gabatar da su a cikin rayuwarsa ya ƙi yin ayyukan alkhairi ya ƙi ciyar da dukiyar nan don taimakawa addinin Allah don taimakawa bayan Allah don yin abubuwa da suka kamata da dukiyar to wannan ko da ya mutu yana da kuɗi matsiyaci ne zai tashi matsiyaci ranar lahira don me zai tashi account ɗinsa na aikin lada babu komai a ciki don kaci don dan ka kaci da iyalanka kai musu kaza waɗannan abubuwan abubuwa ne na wajibi da Allah ya ɗora a kanka ina sauran ayyuka da ake yi ga dukiya irin waɗanda magabata suka bar mana misalin suka aikata za ka samu mutum ina da dukiya fan taɓa sama amma ka kasa gane wannan masallacin shi ya gina shi wannan makarantar shi ne ya gina ta wannan mutumin shi ne ya gina shi ike rayuwa ya ɗauki nauyin rayuwar iliminsa lafiyarsa karatunsa kazansa har ya zama mutum za ka kasa gano wani abu wanda ya yi da wannan dukiyar ko na wani wakafi ko wani hubusi wani taimako da ya gumbasace a musulunci ka rasa ganowa wanda in ya mutu wannan abin zai ringa bin to wannan ya zama talaka na hakika ya zama fakiri ya zama dan kwankila ranar lahira zai ga abin da zai bakanta masa rai wannan dukiyar da Allah ya bashi a duniya bai yi amfani da ita ba da aka yin wa masu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam izabirar da mutane su lokacin dukiyar da suke da ita gabanin lokacin talauci don za a zo a rasa dukiya da haka malamai suke cewa lokacin da mutum yake zuwa duniya ina zuwa ne hannunsa a dunkule wai mai yake fada wai suke cewa wai arzikinsa ne nan da ya danko izo da shi a duniya ina cewa wannan shi shine arzikina wato arzikinsa bai wuce cikin tafin hannu lokacin da zai bar duniya sai ya bar duniya hannunsa a buɗe suka ce wai abin da yake cewa kun ga hannuna ban ɗauki komai naku na tafi da shi ba hannunsa a buɗe to da aka yi wa masu albarka me amfani da wannan dama da Allah ya bamu mu ribaci lokacin da muke da wadata gabanin lokacin da rashin wadata zai zo a wannan hadisin na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa faragaka qabla wa shababaka qabla haramik karibacin lokacin ƙuruciyarka gabanin tsufa isu rayuwa da waka ganta akwai ƙuruciya akwai kuma tsufa to idan mutum ya yi amfani da lokacin ƙuruciya wajen yin abin da ya kamata to ko ya tsufa ya kasa yin wannan abin in aikin lada ne Allah zai ci gaba da bashi lada annabi dama haka ya faɗa idan mutum yana yi wa Allah wata ibada sai i kasa yin wannan ibada dalilin rashin lafiya ko dalilin tafiya ko dalilin gajiyawa da tsufa Allah zai ci gaba da bashi ladan wannan aikin kamar ina mazaunin gida kamar ina mai lafiya bai aikin ba amma saboda ya saba yi wa Allah wannan aikin lokacin da yake da lafiya lokacin da yake zaune a gida lokacin da yake da dama lokacin da yake da ƙuruciya da ƙarfin jiki to ko ya tsufa ko ya yi tafiya ko ya samu rashin lafiya ko ya rasa damar da zai wannan aikin Allah zai rubuta masa ladansa cikakke kamar lokacin da ya saba ina yi ‘yan wa masu albarka wannan alkhairi ne mai yawa ka samu wani mutum mai alkhairi fiye da Allah ka samu wani da yake da alkhairi fiye da Allah ba don ana nufin Allah mutum ba ne amma ba wanda ya fi mutane alheri don wanda ya fi kowa alkhairi a cikin mutane yake shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake yin alkhairi da kyauta kamar inda ake raba iska mai daɗi a duniya bal suka ce ma ya fi iska ɗin kyauta sallallahu alaihi wasallam to da haka yin wa masu albarka muribaci wannan damar da Allah ya ba mu ta samartaka ta ƙuruciya kamar da manzo Allah su sallam ya faɗa gabanin tsufa dama haka hausa suka ce in ka ga tsohon kirki to an samu ƙuruciya ta kirki in ka ga tsohon banza ƙuruci aka ta banza akan samu sauyi akan sami akasin haka amma ɗan kaɗan ne Ka ga wani ya gama rayuwarsa ta shirme ƙarshe Allah ya shirye shi an samu irin waɗannan a rayuwa kamar ibn zamanai ya shekara 60 ɗan tanɗele ne amma Allah ya sake ba shi a rayuwa kuma shekara sittin ya zo sai da ya zama babban malami a duniya an sami irinsu irin mutanen da manzan Allah sallallahu Alaihi ibada labari waɗanda ɗaya ina gidan karuwai ina gidan sharholiya ɗaya yana masallaci ƙarshe rayuwa ta zo ta canza musu wannan izo ito ba wancan kuma yake bari ya je hole yi shargalle suka faɗi suka mutu wannan wanda ya rayu gaba ɗaya a gidan karuwai da gidan shiririta dalilin tuba Allah subhanahu wataala ya gafarta masa mala'ikun rahma suka dauke shi zama dan aljanna wancan kuma da yace bari ije hole ya bata aikin sa gaba daya shi kuma mala'ikun azaba suka dauke shi duk irin waɗannan abubuwan muna da misalan su da yawa a musulunci amma ɗan kaɗan ne ba su kai a ce za a dogara da su ni in samu kaina haka ko kai ko ke ki samu kanki haka ba a'a saboda ‘yan kaɗan ne Allah yake buga misali a cikin rayuwa don su zama wa'azi kada a ɗaya ba ƙauna ga biran rahmar Allah ga mutumin da aka ga yana shirme ina shiririta ina shargalle ina shashanci a ci gaba da yi masa addu'a a ci gaba da kyautata masa zato aikin ci gaba da yi masa fatan alheri hakanan wanda yake aikin kwarai kar a ga cewa ai shi wannan aljanna kawai ko ba taya a'a in Allah ya ga dama sai ci gaba da masa addu'a Allah isa ya banya ta yi kyan fita ta yi kyan tsayi Allah isa ya banyar ta kai sai a kai masa addu'a har Allah ya karɓi rayuwarsa akan wannan yanayin da yake yan wa masu albarka annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi amfani da dama da aka samu gabanin wato ƙuruciya da ake da ita gabanin tsufa abu na biyar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa faragaka qabla qabla da damar da muka samu kamar wannan hadisin da ya gabata na farko a yi amfani da dama gabanin shagulgula su zo da za su shagaltar da mutum saboda dan adam da gan shi ba wani abu yake jira ba a rayuwarsa abubuwa ƙwaya bakwai kawai yake jira na farko dai talauci mai gigita mutum na biyu a yi wuji-wuji da lokacin mutum rasa gane ina gabas take wai mai iya a har rana ta faɗi na uku tsufa wanda zai zo gagarar da abubuwa da yawa a gare shi bayan da ina da damar da zai yi abu ina da ƙarfin da zai yi abu na hudu ina jiran rashin lafiya ne wanda zai zo ya mantar da shi ga baki ɗaya cewa shi ya ma taɓa yin wata aba rayuwa mai daɗi abu na biyar da ɗan adam ike jira shi ne mutuwa wadda za ta zo ta katse masa hanzari ta katse masa lokacin tafiya ta katse masa duk abin da yake yi abu na shida da ɗan adam yake sauraro a wannan rayuwar shine abubuwan da za su zo shagaltar da shi gashi ina rayuwa wannan abin kun ga mu ya kamata mu lura da shi sosai yanzu kana gani da can cutar olsa da ake yi cutar olsa ita ce fara da hausa suke cewa cuta ce ta yunwa amma yanzu waɗanda suka fi yin cutar ulcer mawadata ne masu kuɗi kuɗi na yankan shakku kai ba za ka ce talauci yasa suka rasa abinci ba ba za ka ce talauci yasa suka rasa abin da za su kai bakin salati ba a'a ga kuɗin amma kuma ulcer ta kama saboda me saboda shagaltuwa da suka yi da neman kuɗin sun rasa yadda za su abin da abu na bakwai da ɗan adam yake jira shine bayyanar dujal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce sharru ga'ibin yantabar shine mafi sharrin wanda bayanin da ake jira zai bayyana to muna roƙon Allah kar e shagaltar da mu da waɗannan abubuwa duk damar da ibamu bamu gabanin waɗannan abubuwan Allah ya bamu ikon yin amfani da su domin kada mu ciji yatsa daga baya kar ai mana kafin ga a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai yau ne insha Allah muke sarin za mu wuce da tsammani insha Allah za mu dawo a cikin 'yan kwanaki uku nan gaba mun zo nan mun kwana uku za mu je wasu wurare za mu kwana uku insha Allah za mu zo daga nan kuma za mu kwana sannan mu sake wucewa mu koma gida to in Allah subhanahu wata'ala ya kaddara za mu sake haduwa ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tsare imaninmu ya tsare addininmu ya tsare rayuwarmu ya tsare lafiyarmu ya tsare mutuncinmu ya tsare iyalanmu ya tsare dukiyarmu ya tsare mana duk abin da ake jin tsoro idan rayuwar ce ta ƙare to muna roƙon Allah Allah ya karɓe mu shahidai a kowane lokaci muna roƙon Allah ya rayar da mu su a da kuma ya karɓi rayuwar mu shuhada muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda kuka yi mana tun daga zuwan mu zuwa yanzu Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairi Allah ya sanya muku a cikin mizanin kyawawan ayyukan ku muna roƙon Allah subhanahu wata'ala inda ya haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka Allah ya haɗa mu a gidan rahama ira haɗa mu gidan aljanna mu zauna tare da babban masoyi babban abin koyi babban abin ƙauna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji kan magabatan mu iyayen mu ƴaƴayen mu yayyen mu masoyan mu ƴan uwa musulmai duk da suka ragaye mu gidan gaskiya Allah subhanahu ta'ala ya musu rahama Allah ya gafarta musu Allah ya sa suna cikin ni'ima Allah addu'o'in da muke musu Allah ka karɓa a kansu Allah in rayuwar mu ta ƙari. Allah muna roƙonka ka sa mu cika da imani kuma ka ba mu masu mana addu'a a bayanmu Allah muna roƙonka marasa lafiyarmu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya tsaitsaye Allah ka ba mu lafiya gaba ɗaya ka kuma horar da lafiyar mu wajen yi maka ɗa’a. Allah halin da ake ciki a wannan ƙasa na rashin tsaro da rashin tabbas da tashe-tashen hankula da fitintunu da talauci da damoyi iri-iri Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana yayewa ta kusa Allah ka kawo mana yayewa ta kusa Allah ka kawo mana yayewa ta kusa Allah in mu ne muka ja wannan abin Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon tuba Allah kuma ka ba mu ikon gyara gaba Allah in waɗansu mu ne Allah ka faɗakar da su ka gane Allah ka kame hannayensu Allah ka ba su ikon su gyara Allah da mu da su ka haɗa mu akan tafarki na ƙwarai Allah muna roƙonka domin Sunayen sunayenka kyawawa da ka mafiya ɗaukaka ka ba mu tsaro a ko'ina muke Allah ka tsara musulunci da musulmai Allah ka ba wa musulmai kariya a ko'ina suke Allah ka tsare mu da idaniyarka da bata bacci Allah ka ba mu aminci a ruhukanmu ka ba mu aminci a gangar jikinmu ka ba mu aminci a gidajenmu ka ba mu aminci a unguwanninmu ka ba mu aminci a garuruwanmu Allah ka ba mu aminci a ko'ina muke Allah ka ba mu tsaro da idaniyarka da bata bacci Allah ka arzurta mu arziki mai amfani ka wadata mu wadata mai kyau Allah ka ba mu arziki na taimakon addini ka ba mu wadata taimakon al'umma Allah ka ƙayata wadata akan idanunmu Allah ka sa wadata a cikin aljihunmu Allah ka sa wadata a hannayenmu Allah ka sa wadata a ban ƙasarmu Allah kar ka ƙayata mana talauci a zuciyarmu ko akan fuskarmu ko a hannayenmu ko a cikin aljihunmu ko a ban ƙasarmu Allah muna roƙonka ka ba mu arziki mai amfani ka ba mu wadata daga wadatarka ka ba mu arziki daga arzikinka Allah ka ba mu arziki na taimakon bayinka Allah muna roƙonka ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته